أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar khalil filfatihil maliki wanda fadilatu sheik al-imam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin babin da yake bayani dangane da matsalolin aure a cikin addinin musulunci a darasinmu na 209 za mu tashi daga inda mala yake cewa sun mala jabara sa'an nan babu tilastawa shi ne sun mala jabara babu tilastawa daga kan shugaban bayi daga kan uba da kuma wanda aka yi masa wasikci aka yi masa wasiya to babu wani mai tilastawa waɗannan guda uku da aka jeranto su su ne masu tilastawa a wajen aure shugaba zai iya tilasta bawansa ko baiwarsa a wajen aure uba zai iya tilasta yarsa a wajen aure wanda aka masa wasicci zai iya tilasta wanda aka bashi wasiyanta aka ce ya aurar da ita mawani to amma bayan su babu wanda zai tilasta wanda shi ne bayanin mashabar muktasar ba mai tilasta ba. ya sa ya ce falbaligu kun ga baliga duk wanda ta balaga ita tana da hankalinta don anan falbaligu maimakon falbaliga falbaligu baliga tunda mace ba za ta yi aure ba sai idan ta balaga to kamata ya tattauna da ita ba a tattauna da ita illa yalimatan sai dai idan Maraini ya ce kifa fasaduha aka ji tsoron lalacewanta wa balagat asharan kuma ta kai sama da shekara goma saboda akwai wani yanki a nan duniya wanda ya shekara goma sai za ta iya daukan ka ta yi yawo da kai ma a kafaɗa za ta dauke ka ta yi yawo da kai shekara goma to idan an samu marainiya wanda ba ta da gata kuma ta girma girman ɓangaren wajen ana jin tsoron kada ta lalace to za a samu wanda zai tilasta ta saboda yin ba tilas aka mata ba to za a samu matsala sai dai kun san da ya ambata mana mutane guda uku a sayyidu wal abu bai fa gama lissafa mana waɗanda ya cancanta su zama waliyai a wajen aure ba daman al'adar mai littafin muktasar yana jeranta abu sai ya bari sai ya shigo da waɗansu matsaloli ya sa mutane da yawa suke rikicewa sai an biya abin a hankali ko kai ma da karanta sai kana yawan bita sai kana biya a hankali in ba haka ba wata ranar rikicewa za ka yi to don haka idan an samu mace baliga wanda take da hankali to a ta a hankali wajen yin mata aure domin a samu ta yi auren idan ta yi aure ta zauna tunda ba a son fitowa to amma aka samu marainiyan da ba ta da gata kuma aka ji tsoron lalacewanta a kwaroro to sai a tilasta ta mata aure domin saboda a fita daga cikin wannan to balaga ta kiran ta kai shekara goma wannan la fumala ba lallai sai an yi la'akari da wannan ba don saboda za ka samu akwai wanda mareniya ce ta kai shekara talatin ba ta yaure ba to ta kai shekara talatin ba ta yaure ba tana gararan ba a tsakani to kun gan ba ya sa a balala cewa za ta yi so sai ya samu wanda zai tilasta ta ya tankwasa ta a yi mata aure amma wa shuwirar alkali a yi shawara da alkali me yasa aka ta yi shawara da alkali ko zan aka je aka samu fetsarariya kuna mata aure za ta kai karanku musamman ma yanzu mutanen yanzu da yake mafi yawa rashin kun fi rinjayensu da kuma rashin da'a da rashin mutunci inda za ku ganta tana ran ba ce ko 'yan kwamiti ne ko kwamitin masallaci kawai a zo a tattaro a yi abu a tilasta ta sai ta kai ku gara tana kai ku kuwa sai ku ga wasu kungiyoyin yan iska sun ba ta lauyoyi ko ba ka bane a zo a yi ta rigima Ta shi yasa tun da farko sai a nemi alkali da yake lokacin babu lauya kun gani abin da nake fahimta yanzu za a iya neman lauya aka samu lauya zai ba da shawarwarin ga yadda zafi daman karen bana maganin zoman bana sai ka samu wani lauya sai ya ce a ah, wannan ga yadda zafi shi yasa kungiyoyin da awa suke da lauyoyi kungiyoyin na musulunci suke da lauyoyi in ba haka ba wata rana sai a zuwa kasara su kuna aikin alheri waɗansu su kuma niyyar su mugunta ne wallahi karya ku za su yi rana tsaka saboda masu goyon bayan barna sun fi yawa a duniya kuma shugabanni ma da dama daga cikinsu sun fi lalacewa sun fi goyon bayan barna Ya sa aka ce wa shuwar alkali a yi shawara da alkali don kar a samu matsala a gaba to in aka shawara da alkali ko aka samu wani lauya shikenan ya sa hannu a ciki zai ga kowa yana tsoro saboda ya san kuna da lauya amma ba haka ba ku gyara kuke nufi amma kuma sai ya kai karanku ba gashi yanzu yan kwamiti ba yan kwamiti za ga suna kama yara da menene sai ka ga an kai kotu sai a samu alkalin da zai fitar da su ko lauyan da zai tsaya musu ko wani babban mutum ma ya ce a'a wanda suka fi lalacewa ma iyaye saboda 'ya'yansu sun lalace amma kuma suna da daure musu gindi to wannan wata ranar an zo an baka labarin cewa yaron da yake iskanci ubansa yake daure masa gindi ko iyayensa suna daure masa gindi in ya kashe ɗaya daga cikin su kai zaka yi bakin ciki ko zaka je jaje ko ta'aziya wallahi ba zaka je ba Allah kyauta na'am wa illa ha in kuwa ba haka ba bi ma'ana ba yi shawari da alkali ba sannan kuma ba ta kai munzali sosai ba ko kuma ita ba marainiya ba ko ba ji tsoron lalacewanta ba aka je aka tilasta ta aka yi mata aure to inda kala aure ya tabbata idan yayi dukuli da ita idan ta riga ta tare shi kenan zamu hana ba da waɗancan shawarwari ne saboda abin da aka hango to wani lokaci kawai za ka ga an ce kai abu kaza ya kamata ya abu kaza wanda laifinsa bai kai haka ba ko kuma ta'addancinsa ma bai kai ba sai ga an haɗa ki da manya-manya an yanke musu hukunci iri daya to in an yi irin wannan duk aka tattara su kawai aka musu aure yanzu kamar yadda ake tara karuwai eh, akan tara karuwai sai a yi musu aure da yana da kyau a ce ana sauraron dalilansu a saurare su eh, ba yana goyon bayan karuwancin ba ne amma ba duka karuwai ne suke karuwanci saboda iskanci ba ba kuma dukansu ne suke karuwanci saboda talauci ba to in aka gane ya dalilin to za a iya daukan mataki wannan shi yake nuna aka mata aure na tilas za ta iya zama amma ba gano dalili ba to akwai matsala domin wata za ka samu tana karuwancin yayinta suna wani waje ciyar da su take yi kwarai da gaske don ka je ka takura ta wani waje ta zauna tana ganin ba abinda da za ta samu mai za ta aika mai iyayenta su ma suna can ba za su goyi baya ba to kaga ya kamata a gano cece matsalan kuma ya za a ya gyara don haka tara waɗanda suke karuwanci za a gansu gasu a tare sai a ce to ku fitar da miji kawai dole za a yi muku aure to kaga anan akwai wanda laifinta yana da nauyi ko wanda laifinta bai kai haka ba mai yiwa ma a cikin su zai ka samu akwai waɗanda suke ma yan gaza ne nesa ba kusa ba to amma duk an haɗa su an musu hukunci iri daya to inda an yi irin wannan aka yi aure kuma mijin ya tare da matan to a yi haƙuri in yi sai a zuwa zauna a teburin sasantawa a komo da baya a gyara abinda za a iya gyara saboda musulunci ba a son idan an yi aure a ce a lalata shi in ba wani dalili ne mai karfi ba saboda haka wa illa saka in dakala wa tsala idan yayi dukuli da ita kuma abin ya yi tsawo ko duka biyu ko ɗaya daga ciki sai dai a can gaba zai ambata mana akwai auren da zai yi tsawo amma matan bata tare ba to wasu suna ganin a wani bangare ana iya lalata auren saboda wani dalili kamar yadda za mu gani wannan kenan wa kuddima ibnun a wajen walittaka ana gabatar da ɗa fa ibnuhu sai kuma ɗansa idan mace tana da ɗa ɗanta shi ya fi cancanta ya aurar da ita sannan sai jikanta daga nan kuma فأب Fa'akun فابنه فجد فعم فابنه fa'abin sai uba ba da gaske ashe kenan matan da aka same ta tana da ɗanta tana da jikanta tana da ubanta bayan ta kai wani munzali wanda ya fi cancanta ya aurar da ita shine ɗanta kai uba aure na farko ne yanka yi shi kenan to kun ga da wannan ne turawa suka shigo karkashin wannan duk yarinyar da ta balaga ta kai munzali sai su kore ta daga gida da ya yi daman ka'ida ce yanzu duk wanda ka aurar da ita aka je aka sake ta ta dawo ba dole ne ka karbe ta a gidanka ba barai da gaske kai ka riga ka mata abin da aka lura ka akai aka lura maka to amma in ba karbe ta ba me zai faru eh matsaloli iri daban-daban kwarai da gaske amma in ka riga ka yi aurenta ta je ta yi shekaru da yawa tana da 'ya'ya da menene ka da haƙƙi a kanta kuma wani lokaci za a samu abin bai ta kara ya karya bai ta ce ba ta da haƙuri aka koro ta wata ma za a koro ta da 'ya'yanta dole ne ka ɗauki nauyin jikokinka na wajen 'yarka mace wanda ko da yan an zo batun gado ne aka laluma aka rasa kowa ba za su gaje ka ba kwarai da gaske yau don haka abinda mala yake so mana bayani idan mace tana da ɗanta tana da ubanta ba zaura za a aurar da ita ɗanta shine mai ba da aurenta ƙarfinsa yana gaba da na ubanta amma tana budurwa ai kun gama ba ta da dawa yake maganar nan ai babu to ubanta shi ya fi ƙarfi a kanta a kan ɗan'uwanta shi yasa daga uba kuma sai ɗan'uwa ɗan'uwan nan ana nufin uwa ɗaya uba ɗaya fa'akun sai ɗan'uwa fabnuhu sai ɗan ɗan'uwa fajaddun sai kaka fa'ammun sai baffa fabnuhu Sai ɗansa wa kuddima shaqiqu alal afashi wal mubtar ana gabatar da shaki. Tun inda ka ji an ambata maka an ce ɗan uwa ko bafa, to ana gabatar da shaqiqi shine uwa ne gubalaya a bisa wanda yake gubalaya wannan shi ne zance mafi inganci a wajen ibnu bashir sannan wal muktari inda lakari rahimahumullahu tabaraka wata'ala malamai guda biyu sun ce su suna ganin uwa ɗaya uba ɗaya shi ya fi cancanta a kan ubalaya ku lura za ku ga wani lokaci kamar ana bin ka'idan gado wanda ya fi ƙarfi wani lokaci kuma ana ɗan sakewa saboda a gadon aka samu uwa ɗaya uba ɗaya aka samu uba ɗaya ai uba ɗaya ba zai gado ba saboda ga uwa ɗaya uba ɗaya yaushe uba ɗaya zai gado dama dama uwa ɗaya ki akwai ta inda zai shigo idan wani bai tare ki ba amma uwa ɗaya uba ɗaya ga uba ɗaya to uwa ɗaya uba ɗaya na ya tare uba ɗaya a gado to amma a wajen aure wasu malamai suna ganin akwai uwa ɗaya uba ɗaya akwai uba ɗaya a cikin yan uwa ko baffanu to duka matsayinsu ɗaya ne sai a duba ga kawai wanda ya fi ƙarfi wanda zai danne wani ya danne shi ko za ana iya samun yanguwa da yawa akwai yayu akwai kanne sai a samu a cikin kannen wani ya fi kwabo ana zuwa su ma yayun sai ga wani ya ya zana a can gefe a ce ah, kama zo mana zai ce a a yi ga alhaji umaru yana nan bismillah eh ya ce ga <laughs> kun zai ya gabatar da shi saboda me saboda ya fi kwamo shi ko da ya ya zauna an ce sadaki bai cika ba kaza kaza zai ce nawa ne a ce dubu ashirin ya ce gashi ya cika wani kuwa kan dubu ashirin din nan sai an yi wata uku ba warware ba to ko musulunci ma yana son mutum ya kasance yana da hali kuma yana da mutunci akwai abinda a wajen maimakon a zai ana ta ɓata lokaci kai sai ka shiga ka warware ana iya kawo sadaki a kai a ce a ah, gaskiya sadaki na dubu talatin a dubu talatin bai yi ba to a cikin wanda suka halarci daura aure sai ka ji wani ya ce a ah, dubu talatin eh, to nawa kuke so a bayan sai ka ji wani ya ce a ah, da dubu hamsin ya kamata wani kakanta kuma ya ce ko dubu ɗari kuka bayar ba za mu ba da auren ba to kaga yan an gane wancan wasa yake yana so ya shigo da amma asalin magana da ya kamata a ce a cika dubu ashirin ya zamo hamsin suke nan sai wani dama alhaji yana gefe da ce a babu damuwa ga dubu ashirin nan a yi abin nan to mafiya yawa masu aure ba su cika son haka ba saboda kamar a gaban mutane an fallasa shi amma ya fi maka sauki ya maka sauki kwarai da gaske dun daga baya sai ka ji ana ce a ga kudinka har haɗa kudin a biya ki aiki ya taimaka ne tunda ya cika dubu ashirin ya bada gudumawa ba ango kenan a bada sadaki shi kenan ina fata an gani to almuhim maganan da ake yi anan. duk wanda ba za a tilasta ta wajen aure to ga waɗanda ake gabatarwa ɗanta jikanta babanta ɗan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya sai uba ɗaya ɗansa kun ga ƴaƴansu su masu suna abin nan sai kaka sai baffa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya da mahaifinta sai kuma ƴaƴan ƴaƴan baffanu kenan kuɗi tara ko abokan wasa ko eh wa qaddima shaqiq ala al-asahi wal muqtar sai a gabatar da shaqiqi uwa ɗaya uba ɗaya kan uba ɗaya daga nan kuma famaulan sai entaccen bawa mu kuma a yanzu babu da wannan in kana da bawa ka yanta shi to kai ne waliyinsa kai ma in baka da kowa zai iya tsayawa wajen kare ka sun baka da kowa idan ka mutu ka bar dukiya shi zai kwasa shi ma in bai da kowa in ya mutu ya bar dukiya kai za kwasa musamman ma kasashen da aka yi yaƙe-yaƙe ko inda ake samun rigingimu ko mutanen da da suke hijira ba kai bakin ji ko yanzu ma ana samun haka wani saboda tsaban talauci sai ya tashi daga nan jihar bauchi sai ya shiga jigawa kuma duk yadda kai da shi wallahi ba zai ce muku daga bauchi yake ba yau da gobe yau da gobe har a ba shi aure ya zo ya yi aure abin na ma ba san daga ina yake ba ba san danginsa na uwa ɗaya kubalai ba a dama ana samun haka yanzu ma kan samu haka to wannan mutumin idan ya mutu ya kasance misali matarsa ce kawai ma bai samu haihuwa ba to ya za ku yi da dukiyarsa za a tattara dukiyar ne a bada matan duka alhali qur'ani ya ce ga kasanta tunda baya da yaya za a kasa kashi hudu talauki kashi daya to kashi uku bisa hudu ya za a yi da shi baya da dangin iya ba na baba to in a da ne akwai bawan da ya yanta to shi zai zo ya cike wannan gurbi ko baiwa ce mace to shi yasa anan yace mana fa maulan fa maulan ni'ma shine bawan da aka yanta ثم هل الأسفل وبه فطرت أو لا وصحها ثم sa'annan halil asfalu hingantaccen bawan na ƙasa wa bihi da shi ne aka fassara littafin mudawwana aula ko kuma da na sama da na ƙasa duk ɗaya ne wasu hiha kuma an inganta wannan to duk wanda aka ɗauka duk ɗaya ne da yake akan maganan bayi ne ba sai mun yi dogon bayani ba makafilun daga nan kuma sai wanda ya ɗauki hidima shi ne kamar yadda muka yi bayani irin yaran da ake tsintan sunan ko kuma wani ya zo maka wani lokaci ma fa babu dangin iya ba na baba wani zai dauki yaro sai ya baka ko ya dauki yarinya ya baka ya ce na gashi na baka amana ko na baka kyauta akan yi haka ko daga kauyen ku ko daga wani kauye daban musamman irin wanda suke zuwa suna zuwa almajiranci za ga wani ya zo almajiranci an danka shi a hannun wani ba mamaki ubansa ba zai sake waiwayensa ba ko in ya kawo ta ba zai sake waiwayenta ba tunda ya riga ya baka kyauta shine fa kafilu mai reno mai reno shi ma waliyi ne amma sai dai ba ya tilastawa barai da gaske wa in kafala asharan aw arba'an aw ma yusfiqu taraddudu shin idan yayi renon na shekaru goma ko shekaru hudu ko kuma abin da ya kusa da haka wato tun mutum yana karami ya tausaya masa har zuwa girma taraddudun akwai taraddadi a tsakanin malamai don wasu malamai sun ce mafi karanci shekara hudu wasu kuma sun ce sai an samu shekara goma to amma ku lura duk wanda ya shekara goma a hannunka ko shekara biyan ne ma a hannunka ai kayi masa dawainiya balle ya ce masu shekaru ashirin yaro yana karami tun baya da wayo ko yarinya tana karama tun ba ta da wayo yanzu irin jariran da ake tsintansu a kwalbati ko a bola suna nan da yawa kuma ba wai dukansu cikin shege ne suka yi ba waɗansu talauci ne tsaba amma kuma sai Allah ya fitar da tausayi barai da gaske za a ga mutane ga ki talauci ya dami mutane amma sai aure suke yi kuma ba su da abincin da ba da za su ce sai ga wanda ka fi tausaya masa wai sai ka ji ya zo neman sadaki ai wannan fatattakansa za ka yi mutumin da ya zagara ya rike matarsa ta farko da ya'ya ya ce maka wai ya zo ga ga wata bazaura ka taimaka masa da sadaki tsakani da Allah sai ka taimaka masa tunda ka san halin da yake ciki to mutane su haka suke ana fama da talaucin babu abincin da za a ce amma kuma haihuwa yake kwarai da gaske to ku sani idan aka taba ku za ku ce eh Allah ya kawo haihuwa yaya aka abin nan baya da za ka yi ka kare to wallahi hakokin da suke kanka sai Allah ya tambaye ka ranar takin kiyama ba kana uban ƴaƴa da yawa ba ko uban duka duk duniya ne sai mala'iku sun casa ka in dai baka ba da hakkin yayan nan ba kwarai da gaske sai ka ba su hakkin su sai ka ba su hakkin su to don haka wanne za mu dauka shekara hudu ko shekara goma ko daga lokacin da aka tausaya musu tun suna kanana har zuwa girman su kun ga babu yawan shekaru kenan to taraddudun akwai taraddadi tsakanin malamai magabata da na farko wajen yanke hukunci zahiruha sai dai abin da yake zahirin littafin mudawwana shine shartud dana'a ana gwada cewa wato sai idan akwai kaskanci addana'a shine kaskanci wato mata sun kasu kashe-kashe akwai wani lokaci za su wata ba ta da daraja ba ta da kima mutane ba su damu da ita ba sai ta ballagazar da kanta to shine waɗansu suke ganin irinsu ya kamata wato masu kulawa da su ko kuma irin 'yan kwamiti da sauransu su tilasta su ko shugaban al'umma a tilasta su domin a warware matsalar to ita mai yiwa ba kyau take da shi ba ba kudi take da shi ba ba martaba take da shi ba duk wani yakan yi aure ne komai munin mace idan yan uwanta manya ne zai aure ta saboda ko ba komai kanshin arziki ma kaman arziki ne eh kanshin kawai kamar arziki ne to wata kuma sai ka samu ta ko ina wata mata kamar ta yi kusan haukacewa saboda talauci ubanta a gigice yake to yana da ya komi kyawunta sai ga kowa yana baya-baya saboda yana ganin ɗawainiya in bayan ya aure ta sosai ya yi ɗawainiya ma da iyayenta an gane to shi yasa a cikin al'umma yana da kyau a rinka lura da ire-iren waɗannan abubuwa kun ga tsarin gwamnatin islama kenan banda gwamnati irin gwamnatin yanzu irin gwamnatin da muke ciki gwamnatocin da muke ciki ba ruwansu ehe kwarai da gaske in kai kusan karasawa ma karasa ka za su yi ba abin da ya dame su yanzu aka zo zabe aka kashe a ce 'yan najeriya miliyan 100 ne don an kashe miliyan 5 ba abin da ya dame su kwarai da gaske ya sa sai allah ya taimake mu da yake numfashin da muke ja muke shaka ba saya muke yi ba amma ran da duk aka koma numfashin da muke shaka ya koma oxygen to wallahi masu mutuwa zai suna da yawa kwarai da gaske in ya koma oxygen kaga oxygen a asibiti a yi ta yan biya ko mutane da yawa ba saboda rakin oxygen din nan suka mutu saboda ba su da kudin da za su biya in aka sa musu oxygen din za su dan dauki lokaci har zuwa lokacin da Allah zai warware musu matsalar su taki don ba kowa ne yake sake a oxygen a ce yake mutuwa ba na kolan da suke mikewa sai yanzu ga shi a shakan numfashi na Allah ai kaga wajibi ne ka gode wa Allah subhanahu ta'ala. ran da aka ce numfakin na ya koma hannun gwamnatin Najeriya to kawai yan kudalenka da suke banki kai kokari ka kashe yawa duk za a kashe ka ba da jima ba za a kashe ka to gara ka kashe kudinka Allah kyauta na'am wa zahiruha abinda yake zahirin littafin mudawwana shartu dana'a wato sai an samu rashin wato kima kaman kaskanci to wannan kan tunda an ce ba a tilasta, ba sai a tilasta ta to daga nan kuma fa hakimun sai hakimi eh sai hakimi amma fa hakimi a musulunci shine fa wanda ya san addini ba hakimin da ya iya mamayen kasa ba hakimin da ya san addini ana nufi shugaba kenan to shugaba ma yana da yanci to kun san wajen wannan shugabanci din nan a nan masabar malikiya kun ga ya kawo shi kusan karshe dun daga shi fa wilayatu ammati muslimin sai kuma wilaya ta al'umman musulmi ne community wanda za su hadu kullum muna buga misali a nan da irin masu 'yan kwamiti tunda su ne suka kawwana kansu domin su yi gyara ko ba ka ba gwamnati ta dan ba su bakin ta wani waje da manyan mutane duk da kasancewa ba su da karfi tun ba su da hukuma su suna iya ganin abin da bai dace ba anguwa su dauki mataki wani lokaci a ci nasara wani lokaci kuma a basar da su to shine fa wilayatu ammati muslimin to daga shugaba sai su sai dai akwai malaman da suke fahimtar cewa kun ga shugaba da kuke gani saboda maslaha shi yana iya taka obama kwarai da gaske saboda maslaha yana iya taka shugaban bayi ya sa matsayinka na mai anguwa idan aka zo aka yi aure yana ta rikice zakarin yarinya da iyayenta to abin da ya kamata shine ka saurara ka ji ka saurara ka ji idan tana da gaskiya kana iya taka su kaga in ba ta da gaskiya kuma ita ce za a taka ta to abin da ya kamata a tsarin musulunci haka ne kuma wannan shugaban hakimin ya yanke hukunci shi kenan ba mai ɗaukaka tsara sai dai ka kai wajen khalifa ba mamaki kuma khalifa ma ba kusa da ka yake ba kwarai da gaske amma ya yanke hukunci shi kenan shi yasa ba a hakimi jahili hakimi shine man a haka bai sunna kusan duk sunnonin annabi ya sani kare kenan ba sai ya nemo wani malami ba to ya kuke ganin hakimanmu na yanzu akwai yaki kenan to an ce hakimi hadisan da bai sani ba kaɗan ne to shi kuma sarkin yankan ba eh, to kai kuma mai hango fa ko mai gunduma a ya kamata a ce mai hango akallar ya du salihin din nan ka haddace ba da gaske wannan fa shine tsari na shugabancin musulunci saboda kauce mu rigingimu masu yawa to an gane ko wa hakimun sai shugaban al'umma fa wilayatu ammati muslimin sai jagoranci na ainihin mafiya yawan al'umma community wa sahabiha aure ya inganta da jagorancin community shine wa sahabiha saboda bihalin nan zai koma kan ammati muslimin wa sahabiha aure ya inganta da jagorancin community fi da na fi da ni'a ma a kafin lam wato ga matan da ba ta daraja tare da wani waliyyinta wanda ba zai iya tilastawa ba musamman ma ko akwai yana fama da talauci za ka samu mace tana da waliyinta amma saboda bai da shi kowa ya raina shi to wa ya kamata su karbi auren ko su shiga ciki su yi dumu-dumu su na yan kwamiti kwarai da gaske tun da ba zai tilasta ka ba zai iya yin mata aure ta kai karansa zuwa wulakanta shi ba haka ba ne ana yi mun gagga irin wannan to sai ya haɗa kai da yan kwamiti ko kuma su yan kwamitin wani ya zo ya ce ni fa ina ganin yar gidan wa ne gaskiya ki fa ba yadda iya an fi karfin sa komai to Allah a taimake ki to shi kenan sai su hadu su yan kwamitin sai su yi sai su zo su tsora maka aure to ko ta kai karama ma a banzani yana nan waliyin amma saboda bai da fawa ba ya falaji to yan kwamitin sun yi aure ya inganta ka sharifatin dakala wa tsala kaman ainihin ma mai daraja sai aka ganta kawai tana ballaga zewa sai yan kwamitin suka ce gaskiya za su yi mata aure kuma tana da daraja tana da mutunci amma kawai tsaban sakacin ubanta ne saboda hajiya ta fi shi karfi kawai suka zo karfi da yaji suka mata aure ta tare tila mijin ya sadu da ita ya dauki lokaci to daga baya ko kotu aka kai ba za a da wannan aure ba saboda maslahan al'umma za a duba community za a duba wa in karu ba idan kuma abin bai yi nisa ba falil aqrabi to lalle waliyi mafi kusanci yana da dama awil hakim ko kuma shugaban al'umma kwata-kwata hakimi kenan yana da ta cewa in gabar raddu idan wato ainihin mai da amsa ya buya to da a dakatar su ne masu yanke hukunci in akwai waliyi mafi kusa sai zai ce ya aka yi haka kaza kaza kaza yi bayani don abin da ya kamata ya zartar ne sai ya zartar in kuma zai fasa ne sai ya fasa haka ma shugaban al'umma balle mu yanzu maganar da muke yi shine wani lokaci community za su yayin abu sai ka samu akwai sabani da shugaban community din mai yiwa shugaban community sai ka samu shi yana goyon bayan barna su kuma yan committee suna fada da shi ana samun haka ko ba samu to ka gani dole sai an zai yi bayani dalla dalla a gane waye mai gaskiya wani lokaci za ka samu shi kuma mai gidan ne shi ne baya ba da haɗin kai kuma yana faɗa da wannan community din ka gani tun da a ka'ida ya kamata a ce waɗannan masu 'yan kwamitin gyara ɗin nan a ba su dama in suka ce ma mutum ya tashi daga anguwan su tarike daga anguwan wallahi ya cancanta in ya zuwa ya anguwa na 'yan iska inda za su yi ta taruwa a can kaga wanda ya fi wani ya buge shi shi ne kawai wa fi wajen yanke hukuncinsa gaba daya shi shine kamar a ce alkatar eh, in kala qablahu idan ya yi nisa amma kafin ta tare su sadu wila ne akwai fasara guda biyu a can baya na ambata aure ne aka yi shi bisa irin wannan tsari mai yiwa community sun shiga karfi da yaji suka daura auren ya dauki lokaci amma bata tare ba sai ga waliyi mafi kusanci ko kuma sai hakimi ya shigo ciki hakimi malami ba jahili ba to na akwai fassara guda biyu tunda auren ya ɗauki lokaci amma ba su sadu ba kun san ku lura duk auren da aka ce an yi shi an sadu da bambanci da wanda ba a sadu ba kwarai da gaske don saduwan nan kama an bule wata kofa ce don ba ya gama lalacewa ba ba a tarwa za su sai a basu haka a gyara abin za a iya gyara ba amma in ba zai gyaru ba shine sai a tarwatsa su daga baya a sake daura aure to in yayi nisa babu haduwa to suna da ta cewa amma idan an riga an hadu to a hakura wannan shine wa bi abada kuma aure yana kulluwa yana inganta idan waliyin da ya fi nisa ya daura auren ma a aqraba tare da wanda ya fi kusanci illam yujbir idan ba mai tilastawa bane walam yujuz kuma wato bai halarta daura auren ba shi kaman bai goyi baya ba kuma sai ya ji kwazan an daura aure inda ba zai tilasta ba su ne ka cire mutane guda uku da muka ambace su akwai wanda yake kulawa da ita amma kuma ubanta yana can kun san wani lokaci ana iya samun misali mace ce ta aure a wani gida ta haifi yarinya sai aka sake ta da aka sake ta sai ta fita da yarinya sai ta je ta aure wani sai shi mijinta na biyu sai ya rike wannan yarinya har ta girma ta kai munzalin aure wancan kuma ubanta din nan wato mijin uwarta na farko yana nan to ku lura mafiya yawan an samu irin wannan rigima ke samu saboda kai da kare ni yarinya kana auren uwar in ka ce za ka yanke hukunci shi kuma can zai zo ya ce bai yadda ba Koma yana da hankali yan uwansa za su taru su ce haba kai kuwa to shi yasa yana da kyau ku lauyoyi ku dinga lura da wannan ba yadda za a yi ta fita da yarinya karama a bar mata yarinya karama miji na biyu ya goya yarinya karama shekara 25 ko shekara 20 sannan kuma miji na farko wanda shine uban yarinya duk cikin shekaru 20 din ba abin da yayi ba abin da yayi amma da aka zo aurenta ya kai kotu sannan ku goyi bayansa akwai matsala saboda duk wanda ya rike yarinya shekara 20 ya yi mata aure ubanta na asali ya zo wanda bai damu da ita ba ya zo ya sa shi a kotu ya yi abin nan kuna ganin ran da ta yi yaji gidan wa za ta je ah, uba na biyu zai saurare ta har ba zai saurara ba duk abin da ake so yi ba zai yi ba saboda ba kyauta masa ba in ba ya sa abu ma shine zai yi sanadiyan kashe auren uwarta mai ya kuma ba za ta koma gidan uban yarinyan ba to yana da kyau lura wato akwai abin da yake na haƙƙi in ka riga ka saki haƙƙinka tun da wuri ya kamata in ka zo kace ka kawo ƙara to shi kenan a yi kilemin amma ko kuna da wata dabara mutumin da ya kai ƙara in ya duba ya ga wani waje sai ku ce a ba a ƙara cikin ƙara kuma zalunci ne kwarai da gaske don saboda in yana kilemin din wani abu ku ya kamata in za ku hana shi kai ƙara wani waje to ku saurari abin nan nasa me yasa ka mata aure baka nemi izinin ubanta ba saboda tun da ta shigo hannu na bai taba zuwa ba ba abin da ya mata ni nake rike da ita eh to amma da ya kamata ka nemi shawarinsa kaza kaza kaza mu muna ganin a wannan bangare baka kyauta ba sai ka ce to shi ma da bai zo ba abin nan shi ma bai kyauta ba duk abin da na mata ya biya ni akan ya je ya shigar da wani kara a zo ana wannan kara ana wannan gare ya shigar a nan gaba daya ku yi hukunci da tun da duk iri daya ne amma yanzu kotun zamani da menene wayo suke sai su tattare kuma zalunci ne wallahi ke sa ran tashin kiyama alƙalai da lauyoyi za su sha wahala za su sha wahala saboda mafi a yawan tsarin zalunci ne wanda ya fi ƙarfi shine kawai ake sauraron sa wabi abada ma a akraba illam yujbir walam yajuz ka ahadil mu'tiqaini Kamar ɗaya daga cikin waɗanda suka yanta ainihin bayi ko kuma bawa suna da baiwa guda daya da wannan da wannan suna da baiwa guda daya sun yi tarayya sai kowanne yake ya yanta nasa kai kana da rabi ka ce ka yanta yana da rabi ya ce ya'yanta yanta waye waliyinta eh mutum biyu su ne waliyar to sai aka kasa samun halin kai a tsakanin su sai dai je ya auren ya auren bai nemi shawarin da ya ba alhali yana da haƙƙi haƙƙin da yake da shi wato yana tawaye saboda bai isa ya tilasta ba saboda musharaka suna tarayya da wani amma shi wanda ya aurar da farko bai nemi shawarin wannan ba bai kyauta ba gaskiya kamar da waliyi ne na kusa kai na nesa ka je ka yi aure baka nemi shawarin saboda baka kyauta ba ina fata an fahimta in dai har akwai communication a tsakani to yana da kyau a ringa tattaunawa yana da kyau a ringa tattaunawa to wanda take da waliyai guda biyu waɗanda suka yanta ta iyayen gida sai ɗaya aurar da ita to shi kenan a haƙura sai dai abin yayi muni amma abin da mala yake magana shine to wannan a haƙura inda har inda kala batsala inda kala tsala to sai a haƙura in kuma akwai yadda za a yi don a sasanta shi kenan kowane irin abun an samu rikicewa sulhu khairu sulhi shi ya fi alheri warida ulbikiri yanzu kuma za mu shiga idan budurwa ce za a nemi shawarinta wajen aurar da ita aka kira ta aka tambaye ta walansu alamu ne ko ya za ta amsa idan ba zaura ce ya za ta amsa wannan shi ne darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh